صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahi Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tayar Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kusa da yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da Afirka a yau. muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma da kuma shirinmu na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu wariya assalamu alaikum yau alhamis uku ga watan agusan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha shirga ga watan muharram na shekara 1445 hijira ya masu wariya kuma san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan agusan shekara ta 1960 jamhuriyar nijar a yammacin afirka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa turan faransa dai sun fara shigowa nijar ne a cikin karni na goma sha biyar miladiya amma shekara ta da 1922 sun mayar da ƙasar karkashin mulkin mallaka wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen jamhuriyar nijar suka fara gwagwarmayar neman yanci na kansu wanda ya tabbata a rana irin ta yau jamhuriyar nijar tana fadin ƙasa kilomita marba'i miliyan da bakwai. kuma tana makwabtaka da kasashen benin libya chadi nigeria algeria da kuma mali da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan agustan shekara ta 1978 ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila ta kashe jakadan ƙungiyar plo ta falasɗinawa a ƙasar faransa izidin kalak da kuma mataimakinsa wannan dai ba shine karan farko wanda kungiyar leken asiri ta musad take kashe jami'an kungiyar kwatan yancin kan falasdinawa ba wani lokaci kungiyar tana samun taimakon kasashen yammacin duniya ne domin aikata irin waɗannan ayyuka na ta'addanci a kan falastinawa 'yan kukurmaya manufar isra'ila dai ita ce kokarin ganin cewa ta tilastawa kungiyar kwata 'yancin kan falasdinawan ta plo yin watsi da gugurmaya ta neman samun 'yanci na falasdino da kuma kafa ƙasar falasdino mai cin gishin kanta duk da cewa dai da ƙarshe ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo ta aje makamai kuma ta yi sulhu da isra'ila amma kuma duk da haka har inda yau take babu ko ɗaya daga cikin alƙawla da isra'ila ta ɗauka bayan cin yarjejeniyar alhasali ma ba a kafa ƙasar falasɗinu mai cin gishin kanta ba yayin da sauran ƙungiyar gwagwarmaya na falasɗinawa suke ci gaba da yin gwagwarmaya da makamai domin kawo ƙarshen mamaya da zaluncin isra'ila kan ƙasarsu.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 da yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sama da mutane miliyan shida a sudan suna dab da abkawa cikin masifar yunwa a ƙasar an sake samun bullar rikici a sansanin falasinawa na ainu hilwa da ke kudancin ƙasar labanan bayan cin mai ne ya tsakaita buɗe wuta shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa ya karbi goron gayyatar shugaban ƙasar iran da ya aiki masa kan ziyarar ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da mutane miliyan shida a Sudan suna dab da afkawa cikin masifar yunwa a ƙasar. Majiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutanen da suke fama da matsalar karancin abinci ya rubanya a Sudan yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙasar lamarin da ya tilasta wa mutane kimanin miliyan hudu yin hijira a ciki da wajen ƙasar a cikin wata sanarwa da hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta fitar ta bayyana cewa mutane fiye da miliyan 20.3 waɗanda suke matsayin fiye da kashi 42 cikin ɗari na al'ummar sudan suna fama da matsanancin karancin abinci a halin yanzu haka hukumar ta fawo ta kara da cewa idan aka kwatanta da sakamakon binciken ƙarshe da aka gudanar a watan mayun shekara ta 2022 adadin waɗanda suke fama da rashin abinci mai tsanani ya yi kusan rubanya an sake samun bullar rikici a sansanin falasɗinawa na ainu hilwa da ke kudancin ƙasar labanan bayan cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa akalla mutane hudu ne suka jikata sakamakon bullar sabon rikici a sansanin kuma ana jin karar harbe-harbe da bindigogi da kuma gurneti a wasu sassan sansanin a nashi bangaren fatahi abu al al-ardat sakataren kungiyar fata ta falasinawa a labanan ya ce yarjejeniyar da aka cimma ta ginu ne kan janyewar 'yan bindiga tare da kafa wani kwamitin bincike don bankaɗo waɗanda suke da hannu a kisan gillar da aka yi wa kwamandan tsaron ƙasa na falastinu a saida rikici a sansanin ainu helwa ya kunno kai ne tun a ranar asabar ta gabata tsakanin mayakan kungiyar fata da na kungiyoyin islama wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma ta tare da jikatan wasu fiye da 60 na daban shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa ya karbi goron gayyatar da shugaban ƙasar iran ya aike masa kan ziyarar ƙasar iran ƙaramin minista a ma'aikatar harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa halifa shahin almarar ya karbi takardar gayyatar da shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya aike wa shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh muhammad bin zayat al nahayan kan ziyarar jamhuriyar musulunci ta iran wannan wannan ya zo ne a lokacin liyafar da jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a haɗaɗɗiyar daular larabawa rida amiri ya shirya a babban bangaren karɓan baƙi na ma'aikatar harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke birnin abu zabi wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya ya jaddada yin kira kan warware matsalar samar da gwamnatoci biyu a ƙasar a yayin ganawarsa da kakin majalisar dokokin libya akila sale wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar abdullah batili ya jaddada buƙatar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta sanya ido a zaben da ake sa ran gudanarwa a ƙasar a bayan ganawarsa da shugaban majalisar dokokin ƙasar libya a birnin al'ubba batili ya bayyana bayyana muhimmancin ganin dukkanin bangarorin kasar sun shiga cikin harkokin siyasar libya domin cimma matsaya mai inganci kamar yadda abdullah batili ya yi gargadin cewa rikicin kasar sudan na iya shafa ko yin tasiri a kasashen da suke makwabtaka da ita ciki kuwa har da libya ofishin hudda da jama'a a hedkwatan dakarun kare juyin jihalin musulunci na iran ya sanar da kame wani gungun 'yan ta'adda a shiyar kudu maso gabashin kasar kamfanin dillancin dillancin labaran igna na kasar iran ya habarta cewa ofishin hudda da jama'a a headquarter kudus ta dakarun kare juyin juya halin musulunci na kasar iran ya bayyana cewa dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran sun kama wata kungiyar 'yan ta'adda da take da niyyar gudanar da ayyukan wuce gona da iri a yankin kudu maso gabashin kasar dakarun kare juyin juya halin musuluncin sun kuma samu nasarar kama 'yan kungiyar ce ta mutane hudu da makamai da kyamarorin ayyukan leƙen asiri da alburusai iri-iri ana ci gaba da gudanar da bincike kansu don gano waɗanda suka ɗauki nauyinsu ƙarshen labarun duniyan kenan. madalan yanzu kuma shirin muryoyin masu sauraro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 nake kira da ƙungiyar ecos da ta jaye yunkurinta na kaiwa wa ƙasa ta nijar harin soja don ganin cewa idan aka gubza babu wani bangare da zai yi nasara ganin cewa dukkan 'yan afirka ne za su yaƙi 'yan afirka da wannan nake kira da babban murya da su jaye wannan yunkuri su nemi wata hanya ba wannan ba da karshe ina kira allah ya ba wa ƙasa ta nijar da wumman zaman lafiya mai ɗorewa daga na naku sulaɗin minista tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya da fatan kun tashi lafiya mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magami a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiyar masu kira da sauraro radio africa ina so ku bani dama domin na yi amfani da wannan lokaci in yi kira ga shugaban ƙasar najeriya watan bola ahmad tinubu da kuma kuma gwamnatin shi wayannan dakarun sojoji da kuke so ku tura su su tafi kasar Nijar wajen kwantar da tazuma to da kun yi amfani da su a wajen harkar tsaron ta dami al'umma kasa ta Najeriya ku tura su kamar irin jihohin Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Kaduna da Neja domin su magance matsalar security da muke fama da tawata wata 'yan bindiga. Domin yin haka ya fi komi muhimmanci kuma ya fi komi daraja da kuma karkaro muku mutunci ga idan duniya da ku ɗauke su ku kai su a ƙasar Nijar a kuma wannan inda za ku kai su ba wai za ku kai su domin taimakon talakawa ba ne a'a za ku kai su ne domin cimma wata manufa ta ku da wannan muke kira da gwamnatin Najeriya bisa wannan jami'an tsaro da suke su tura a ƙasar Nijar da su karkata su a bangaren security na Najeriya tunda mu ma a Najeriya ba mu samu wadataccen tsaro ba mai magana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara Kusa Lokal Gamin Magami. Jamhuriyar Musulunci mai magana magana alhaji abubakar da sinija da waga dama da kuke ba mu mu bayyana albarkacin bakin mu gaskiya ba abin da da mu ce sai dai mu ce muna jinjina ma sojawan mu na ninja muna jinjina ma sojawan mu na ninja muna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari gaskiya babu abin da da mu ce sai dai muna mutu addu'a kullum ana ɗaukaka su muna ba su goyon baya ɗari bisa kan ɗari kuma ko da ranga da suka ɗauka Allah kama mu yan ƙasa gaba ɗaya ku fito da addu'a ni ta yin addu'a Allah ya taimake su Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram ina so ku bani dama zan yi kira ga bangarori ga baki da da farko zan fara da al'ummar kasar Nijar ya kamata mu ci gaba da hakuri da halin da zamu fuskanta ko da muke ciki dan ganin cewa mun ci gaba da mai ganin cewa mun samu yanci namu na cin na gashin kanmu ko mu ci gaba da addu'o'i Allah ka mana zaman lafiya ya kawo mana ya kawo mana mafita mai mai kyau kuma ya karawa sojojin mu kwarin gwiwa na ganin cewa sun jajirce sun kwato mana yanci suka fitar mana da shi haka kuma muna kira ga dan daukacin sojoji baki da ya kamata su ci gaba da jajircewa akan aikin su na ceto kasa kamar yadda suka saba sunan kwance kundin nasu kuma ya kamata su raba su raba alaka da faransa da kasashen yamma baki da kuma su wargaza duk wani kundi da ya shafi faransa su yi namu namu na kanmu don ganin cewa kasar mu ta zauna daram wajen wata alaka da za a yi da kasar faransa ko wasu kasashen yamma ya kamata ya kasance kowanne daga ciki zai samu riba daga ciki kar ya kasance muni a kasa ya kamata kowanne a ce yana da ciki wanda zai samu kasan shi na musamman muna fata allah ya kawo mana mu zaman lafiya allah ya kawo mana mafita akan wannan al'amari da bangarorin ecowas da sauran kasashen duniya suka samu gaba allah kare ba su nasara ya wargaza duk wani tsarin su mummuna mai magana ya mai aski ba da ka a jihar da magarin ku tafi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryan tahira Maryam musulunci to mu dai yanzu nijar kasa ta yi harama don yanzu wannan ya yunkuro zai ba da karfin soja wannan zai tallafa ma soja mu nijar talakawan nijar da muka gane kanmu muka san me muke da mun yayyafa ma zuciyar mu ruwa masu yin zanga-zanga na banza da gofi su kokona mu mutane kaya ka dai gani abubuwan da yake tafiya duka duka ma mu nijar mutum miliyan nawa ne da mutum za su kawo mana irin wannan dakarun sojoji wannan kasa ta tura nashi wannan kasa to in muka gane wallahi tallahi in suka yaƙe mu Assalamu alaikum sashin Hausa na radio VOH Tehran ne muku magana alkasum ne a gadayas jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son a bani dama in ba da ra'ayina saman wannan abun ayaba wanda kasan Mali da kasar Burkina suka ma kasan mu to ni gaskiya wannan jawabai wanda eh, eh, jami'an kasan Mali suka yi da ita da kasar Burkina na ji daɗin su saboda abin da yasa na ce na ji daɗin su kasan mu tana ciko na hali kuma mutane na duniya ba su gano abin da al'ummar kasar Nijar take ni yi ba ba wai muna tare da wannan iju mulki da aka yi ba mu mun jima muna faɗa mu ma'amala ce da ƙasar faransa a mu bukata wannan shugaba ƙasar eh, bazum muhammad tabbas ya ɗauko hanya ta ci gaban ƙasa amma mu kuma mun tabbatar da cewa ana mai zagon ƙasa a cikin jam'iyyar shi akwai wanda ba sa bukata bisa abubuwan da yake sama kuma mun tabbatar da cewa wannan eh, kundi da aka kai ma shugaban kasar Nijar wanda kowa san da cewa ba abin da suka shimka illa sata cikin kasa amma kaga an hana shi aiki to ta za ku cewa akwai demokarasi kuma mun tabbatar da cewa wannan tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na irin murya jamhuriyar Musulunci magana isu ne madace da magaram jamhuriyar Nijar. Mama na masu kira sauran radio na Afirka Reshen Jihar da magaram zan yi tsokaci a dangance da wannan rihe bodoji da Najeriya ta wani Nijar. Gaskiya abin ya ba mu mamaki ganin cewa yadda ba mu da makwabciya kikiya wanda ta kai wa Najeriya amma yau shugaba Bola Ahmed Tinubu ya wa Nijar butulcin na rihe iyaka gaskiya hakan bai dace ba kuma da fatan za a tsaya a yi tunani ganin cewa Najeriya da Nijar dan juma ne da tsajin mai nagode gode na hausa ku tashi laya mai magana isu ne wa wadda da magana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu da hausa mun ya jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mamman sani dauda tun wadda wanda ake kira da biki mai erogan mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da kenan jihar ta magaram to a yau za mu kira da kungiyar ecos da ma duk wata kasa eh, wanda suke kokarin man tutse eh, wato katsalandan mu ba mu gaba amfanin ecos a ah, wai muna mutu matukar mamaki ma ga shi hafsan hafsofin najeriya a wuta yake cewa umarni suke jira wanda za su kawo mai nijar farmaki gaskiya ba mu gaba eh, mun yi matukar mamaki da jin wannan firtin nashi a yanda muke da najeriya mun yi mamaki kuma ita yan kuwa su ta da amfani a afirka duba da yadda su alatan watara suka canza gandun tsari ba a musu ba magana abubuwa suna wakana sosai a aikowa su ba a magana amma kuma sai bayan abu ya faru mu ba mu gaba amfani sashen hausa na da radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to a wani rana na shigo nan fili ne da tambaya zuwa ga shugabannin kungiyar yammacin afirka sai da yawo koko eko wasu da cewa mushin a cikin kasashe mambobin kungiyar nan akwai kasa ɗaya tak tilo wacce ce ba ta fuskantar matsaloli waɗanda suka hana al'amuran ƙasar da tafiya daidai da yadda 'yan ƙasar suke bukata ko kuwa mun ga wannan kungiya ta ta soke ƙasar mu Nijar gaba a akan juyin mulkin da sojoji suka yi to idan dai har haka ne ya kamata dukkanin ƙasashen da suke cikin wannan mambobin ƙungiyar su je su fara ɗinke barkokin da suke cikin ƙasar su kana su juyo zuwa ƙasar mu Nijar to amma muddin ba haka suka yi ba to wannan yunkuri da ita ƙungiyar ta ECOWAS take tana yi ne domin kare muradin shugabanni ba wai kare eh, dimokuraɗiyya ba daga ƙarshe ina mai addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk wani mai mummunan hasashe da mugun fata akan ƙasar nijar a game da wannan juyin mulki da sojoji suka yi kada ya tabbata da mu 'yan nijar a kullum fata muke yi wa mu na alheri a duk halin da ta tsinci kanta kuma da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alherin ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne sanusi madatai da magaram nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ta'ala Allah barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da sunan Raba Mai Aski shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Eh muna godiya da dama da ake bamu domin tofa albarkacin bakin mu a buskan abubuwan da suke damu mu a fadin duniya gabaki da zan yi magana akan kasa ta jamhuriyar Nijar a dangance da juyin mulki da muka samu a sati da ya shige. Eh haka nan ne juyin mulki ya riga ya faru a kasar mu jamhuriyar Nijar ya kuma tabbata. To fatan da zan yi dai waɗanda suka amshi jago jagorancin kasar dai ubangiji Allah ya sa su su gabatar mu da adalci kuma Allah sa ya kasance masoyan talakawa ne masoyan al'umma ne masoyan jamhuriyar Nijar ne suka amshi jaga wannan idan ma ba haka nan bane ubangiji Allah ya tilasta su ya canza musu aniyar su ta kasance ta alkhairi ce a tare da al'ummar Nijar baki da eh kuma ina kira ga tsahin shugabanni tsayin jagororin mu inda suka yi baya suka huce eh na cewa ya kamata a ce su rika dan sassauta kalamansu wajen bangaren eh, furta waɗansu kalamai wanda ba su dace ba idan kuka ɗauka kamar misalin ɗaya daga sun jagoran mu wani wanda ya huce wanda na ji ya aika wata letter da sunan ya ba kasar eh, faranshi eh, dama umarni na ta kawo hari domin ta kubutar da eh, tsohon shugabanmu daga hannun sojawan da suke kan mulki a gani na dai a matsayin shi na masoyin nijar masoyin nijar masoyin al'ummar nijar bai kamata bai bada umarni haka nake sashen hausa gidan rediyon musulunci barka da warhaka barka da wani lokacin da fatan kowa yana cikin koshin lafiya kuma ana cikin koshin lafiya kuma kowa yana tashi lafiya to masha Allah muna godiya sosai sosai da kuke ba mu dama muna tofa bacin albarkacin bakin to a bisa wannan mauri da kuka sa ta kasar Nijar. wani da abin da zan ce dai Allah Ubangiji ya kara kiyayewa Allah ya rufe asiri Allah ba da zaman lafiya tunda mai faruwa ta faru. Kenan kawai sai dai mu addu'a Allah ya tsare mu ya kara tsare mu. Shi ne kawai ne abin da zan faɗa to a tashi lafiya sashen Hausa gidan rediyo. Mai magana Habubula su magala a jihar da magaram jamhuriyar Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo Hausa mai magana Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Prezi daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. A gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakinmu. Ina kira da babban murya da malumanmu na fuska addinin musulunci da mu talakawa 'yan ƙasar Nijar mu huto kwanmu da kwarkwata mu yi ma ƙasarmu addu'a Allah Ubangiji ya kama na kwanciya hankali akwai wa'insu wanda bisa so su ga nijar ta ci gaba allah ubangiji kakka ba su iko kan kalaman da suke furta mana baƙaƙen kalamu wanda ba su kamata ba a cikin ƙasashenmu allah ubangiji ka ga yadda nijar take allah ubangiji ka kama na sauyi mai alkhairi a cikin ƙasashenmu akwai wasu turawa wanda suke so su shigo su gama mu fada a lahiyar mu ta afirka su shigo su ba dan komi ba dan su yi sace-sace a cikin kasashen sun ga kasashen mu suna samu ci gaba suna da arziki na gode biyu ya hausa mai magana abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar niger to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin mu koyar harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci, inda a yau za mu shiga cikin darasi na 183. idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa kan kamfanoni na magunguna a kasar iran da yadda suke gudanar da ayyukan nasu a yau za mu tattaunawa ne a tsakanin muhammad da abokinsa hamed dangane da yadda ake hada magunguna na gargajiya a kasar ta iran da kuma tasirin su wajen warkar da cututtuka da dama da kuma yadda mutane suke basu su muhimmanci amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi من فکر می کنم نی اینا Magani. دارو مگنی گیاهی نصره خوب میکاو چند روز پیش ‘yan kwanaki da suka gabata. Sardard. Ciwon kai. Man kharidam. Ni na saya. Mufid. Mai amfani. مؤثر می تاثیری کارخانه انت مرقوب وند اکی bukata استاندارد می اینگنچی. آنها تولید می کنند سو سنا سامروا جات مثلا انتو مواد سنادره کجا؟ اینا آنها تهیه می کنند سو سکی و برخی ون بنگری شرکت ها کمپنونی مزاره منومی گیاهان سری بخشی ون بنگری نیاز بکاتا کشاورزان منوما خریدار میسی آنها کشت می کنند سو سنا نوماوا به نظر میرسد رسد گالاما مردم متنی آنها مصرف می کنند سو سنا این امپانی قدیم دردی آنها آشنا بوده اند سو سنسنجونه تجویز هلستاوه پزشک لکتا آن عرضه می شود انا بجرودشی آن مصرف می شود انا ین امپانی دشی مغازه شاگو آنها میخرند سو سناسی آنها میگویند سو سناپدی میزان معونی شما استفاده کنید کنا ین امپانی شما استفاده کنید کو کوی امپانی نگرانی damuwa To yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana tare tarjama a cikin harshen Hausa inda Muhammad ya fara ce abokinsa Ahmed. فکر می کنم داروهای گیاهی ایران بسیار خوب است. چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و موثر بود. این از تام مونگونن نه ایران سند کیاو سوسی این کنکن در سه گباتا ناسی مگنن سرین دومین چیوان کی ونده اینا در امپانی در تاثیری قره بله چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند. قره اکوی واسو مسانا انتو ایران سنا سامر دا ماونگونن زرهی دا اکی بکاتا این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟ ودن نم انتو دگه انانی سکی سامر دا ابو بان بکاتا نپرکو برخی از شرکتها در مزاره خود جیاهان دارویی تولید می کنند بخشی از گیاهان دارویی مورد نیاز نیز از کشاورزان خریداری می شود. وسو کمپانونی از کن گونه کنسو سکی سامر دا ماون گونن سرائی. ونه بانگره یه نماون دا اکی بگاتا. انا سینسی سنه دگه خیلی خوب است. این شرکت ها هم گیاه را کشت می کنند و هم از آن دارو تهیه می کنند. به نظر میرسد مردم ایران داروهای گیاهی را در کنار داروهای شیمیایی مصرف می کنند. یه ناری که سوسی. و دنن کمپنونی سنا شوکت رینه کما سنا موانگونا رگ گریسو. گا الاما امتانا ایران سنا امپانی د موانگونا نس ری دا کما ودن دا اکسر رپا دا سنا داره. بله ایرانی ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بوده Kwarai kuwa, tun zamanin da Iraniyawa suna da masaniya akan magungunan tsirrai. آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟ شن انا بایر دا ماگونگونا با تاره دا امین چور لکیتا با؟ نه برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود آآ واسو دگه چکه ماگونگونن سره انا ین امپانی دا سونه دا امین چور لکیتا اما ایرانی ها از مغازه های عطاری گیاهان دارویی را میخرند و مصرف میکنند. اما ایرانیاوا سنا سین سرن اکی حدا hada magunguna سونه دگا ne daga shagunan sayar da magungunan کما سنا این امپانی سو بله همینطور است اما در عطاری به شما میگویند که به چه میزان از داروهای گیاهی استفاده کنید. ای هکنی amma a shagon sayar da magungunan gargajiya za su gaya maka gwargwadon yadda za ka yi amfani da magungunan tsirrai. پس جای نگرانی nist. Kenan babu wani abun damuwa. sai a saurari tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen Farisanci. فکر می کنم داروهای گیاهی ایران بسیار خوب است. چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و موثر بود. بله، چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند. این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟ برخی از شرکت ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می کنند. بخشی از گیاهان دارویی مورد نیاز نیز از کشاورزان خریداری می شود. خیلی خوب است. این شرکت ها هم گیاه را کشت می کنند و هم از آن دارو تهیه می کنند. به نظر می رسد مردم ایران داروهای گیاهی را در کنار داروهای شیمیایی مصرف می کنند. بله، ایرانی ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بوده هند. آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟ نه، برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود. اما ایرانی ها از مغازه های عطاری گیاهان دارویی را میخرند و مصرف کنند. بله همین طور است اما در اتاری به شما میگویند که به چه میزان از داروهای گیاهی استفاده کنید پس جای نگرانی نیست kamar da yadda aka ji wannan tattaunawa cewa magungunan da ake hadawa daga tsirrai suna da matuƙar tasiri wajen warkar da wasu cututtuka musamman ma waɗanda suke da haɗari da magunguna na zamani ba su cika warkar da su ba idan allah ya kai mu ashirin na gaba za a ji mu daga inda muka tsaya kafin nan nake muku fatan alheri wasalamu alaikum warahmatullahi barkato. الهی الهی تکیه بر لطف تو کرده که جز لطفت ندارم تکیه گاهی مدلن زکما sai shirin mata a اچکل al'umma mata a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkam da haka barkam kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar Television ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa. Wanda a Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Ali sai da ya sauke wani dogon numfashi sannan ya amsa mata. Na'am Laila ya kike? Tambayar ya take da ya sai ta ji kamar ya tsokano mata kukanta. A take hawa ya cika idanta. Ba kalau ba Ali, ba kalau ba. Na sani abokina ya yi rashin tunani, amma ban ɗauka zai miki magana ba. I thought ya bar abin a ran sani kawai. Sai dai sai dai na ga lokacin da na kira ki na ji yanayinki sai tausayin ki ya kama ni And now na fahimci irin halin da kike ciki. Ya karasa yana kai hannu ya cire tishu ya mika mata sai ta karba ta share hawayenta. Wani lokacin ina kasa fahimtar waye talba. Abokina yana da wahalar sha'ani Ali. Abokinka na da wahalar sha'ani Ali. Ta yawa wanda za ka aura zai zarge ka da kisa. How? Why? Saboda na nuna kishina Talba bai ji daɗin zama Talba bai daɗin zama bai daɗin zama wani lokaci na sani amma ba ɗauka abin zai kai shaka ba cewa ali yana kallonta gaba ɗaya zuciyarta ta cika da tausayinta domin gani yake talaba baya son ta ita ce kawai son ke da ɗawainiya da ita and i respect your decision na, na cewar ba za ki auri talba ba har sai ya canja juyowa ta yi ta kalle shi da kyau don allah za ka faɗa min abin da ya faru da yarinyar nan a takaice labar ta mata komi na yadda aka samu yarinya sai dai bai faɗa mata cewar talba ya ɗauke ta daga asibitin ba haka ma bai faɗa mata cewar sun samu saɓani ba domin yana ganin kamar sirrin sani da bai kamata kowa ya ji ba amma me zai saka wani ya yi mata haka me zai saka wani ya mata haka ni ma ban sani ba kuma a iya bincike da na yi wani bai shigo ba so dole dai sai ta farka za ta iya faɗa mana yadda komai ya faru yanzu tana asibitin ku no na canza mata asibiti and am here ta apologize saboda ni na janyo komai talo bai san yarinyar nan ba ni na hada shi da ita da neman ya taimaka mata saboda yarinyar tana bukatar taimako amma ban yi tunanin abu zai zama na rigima haka ba baka da laifi na san kayi ne don kyakkyawar niyya bai kamata ka ba da haƙuri ba ya yi shiru na wani lokaci kamin ya kalle ta ya ce amma laila kin yi wani abu ne da zai saka talba zarge ki da taba yarinyar nan ban yi komai ba amma ka san a gurin abokina abokinka kullum ni ce mai laifi wai dai na fahimci wani abu talba baya so na ne so na ni ce kawai ne na mutu da ƙaunarsa wanda yake son ka ba zai maka haka ba ko da gaske na aikata zai nemi hanyar kare ni baya baya tunka baya tunkari da wannan laifi mai girma ba abin akwai ciwo ta kara wasu hawayen masu zafi na sauko mata har cikin ranta tana faɗa wa ali abin da ta fahimta ne akan zamantakewar ta da talba ali ya kawar da kai yana jin irin tausayin na kara kama shi a can na ɗauka miskilanci ne ya saka yake min abin da yake min amma a yanzu na fahimci ƙauna ta ce babu abin abinsa kawai ya amince ni saboda ba zai iya cewa dade mu a'a ba ta ido tana kokarin fashewa da kuka kabir yana ta faɗa min gaskiya amma na kasa ganewa saboda ƙaunar talba ta cika min zuciya amma yanzu na fahimta ale sauran ɗaukar ruwan da ke cikin motar sai mika mata please sha ruwa sai kuma ya ɗauko tishu ya mika mata ki daina damuwa don allah kukan nan yayi yawa idan ki har kumbura yayi me yasa zaki damu kanki akan namiji sai ta kalle shi hawa yana sako mata ta bai taɓa min haka ba na gode ta faɗa sannan ta karɓi ta share hawayenta ta buɗe ruwan ta sha ki je ki huta kar ki saka damuwar komai a ranki komai zai wuce kin san idan ya fusata yana aikata abubuwa amma zai sako kuma ina tabbatar miki zai baki haƙuri ta ɗan yi murmushi irin na baƙin ciki da kuma kin yarda da maganar ali cewar zai ba da haƙuri domin ta san waye talba sai dai bata ce masa komai ta buɗe motar ta fita ali ya bi ta da kallo cike da tausayi har ta shiga cikin gidan sannan ya kai hannu ya ɗauki wayarsa da ke caji a jikin motar ya kira talba wayar ta yi ta ringin har ta gaji ta katse bai ɗaga ba ya sake kiransa nan ma shiru haka ya jera masa four miss calls a na biyar ne ya ji wayar a kashe alamar ya gaji da kiran da yake masa kenan kuma ba zai yi fikin ba talba ali ya faɗa yana jin kamar a ce yana kusa da shi ya masa ɗan banzan duka a yau saboda kukan da laila ta sha a kansa ina ka kai yarinyar nan shine saƙon da ya tura wa masa sannan ya yi ya kama hanyar gidansu. talba bai dawo gida ba sai dare domin bayan an gama eh, diban jikinta sai ya fito asibiti ya koma gidan marayun dama can yakan je idan yana cikin bacin rai ko damuwa ya wuna a can sai ya ji damuwar tasa ta ragu saboda yara suna rage masa kewa kuma ko ba komai zai ji cewar ba shi ne kadai a damuwa ba su ma su ma sun rasa iyaye da 'yan uwa amma sun zauna inda Allah ya tsara musu rayuwarsu kuma suna farin ciki balle kuma shi da Allah ya yi ma ni'imar aje su da ciyar da su bayan tarin lafiya da ni'imar 'yan uwa da kuma ta uba kamar dadi da Allah ya masa a can ya yi sallar magriba a can ya isha'i bai dawo gida ba sai da tara saurak wunin yau bayan abincin safe bai sake cin komai a cikinsa ba To jama'a duka da nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Amdadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah kai mu da rai da lafiya. Masu sauraron zu kuma sai mu na karshe wato duniyar mu a yau. Mel. É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 kile hare-haren kasar rasha a cikin kasar ta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ana ci gaba da samun maganganu masu karo da juna tsakanin kasar rasha da ukraine inda bangarorin biyu suke zargin junansu da kai hare-hare da jirage marasa matuka ciki kan yankunan kasashensu a ranar lahadin da ta gabata yayin da ake ci gaba da gwabza fada a gabashin kasar ukraine tsakanin bangarorin biyu ukraine ta fitar da cikakken bayani dangane da farmakin sojin da rundunar sojin kasarta ta kaddamar a kokarin dakile ci gaba da kutsan sojojin rasha a yankin nipro da ke tsakiyar kasar ta ukraine a nasu bangaren hukumomin rasha sun sanar da kakabo wasu jiragen sama marasa matuka ciki na ukraine da ta tura kan birnin moscow fadar mulkin kasar ta rasha da kuma tawagar jirage kan cibiyar krimi sannan ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta zargi ukraine da kaddamar da harin ta'addanci da jerin jiragen sama marasa matuka ciki da taimakon amurka da kawaye. kawayenta na kungiyar tsaro ta nato sannan ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da cewa na'urorin tsaron sararin samaniyar ta sun harbo jiragen sama marasa matuƙa ciki na ukraine guda 44 a rana guda baya ga nasarar da rasha ta yi na harbo wani jirgin saman ukraine maras matuki ciki a yankin birnin moscow da wasu jirage biyu a yankin hasumiyar da ke birnin moscow fadar mulkin kasar ta rasha hakanan hukumar kai agajin gaggawa a birnin moscow ta sanar da cewa wani mutum ya samu rauni sakamakon karin da ya yi da jirgin sama maras matuki ciki a yankin birnin kuma hukumar ta sanar da cewa zirga-zirgar jiragen sama ta koma yadda take a dukkanin filayen jiragen saman birnin na moscow bayan da aka dakatar da sufurin jiragen sararin samaniya na wani dan lokaci waɗannan hare-hare ba kasafai ake kai su kan birnin moscow da kewaye ba da suke da tazarar kilomita 500 daga kan iyakar ƙasar ukraine tun daga farkon bullar rikicin ƙasashen a watan afrilun shekara ta 2022 har zuwa wannan shekara ta 2023 amma yanzu ukraine ta fara kai hare-hare ta sama ta hanyar jiragen sama marasa matuƙa ciki babu ƙaƙƙautawa ministan harkokin wajen kasar rasha sarge liberov ya ce waɗannan hare-haren ta'addanci da ukraine take kaddamarwa ana shirya su ne da taimakon amurka da ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta nato a nashi bangaren a yayin baje kolin kayayyakin soji na shekara-shekara da aka gudanar a birnin st petersburg na kasar rasha a lokacin bikin tunawa da zagayowar kafa rundunar sojin ruwan rasha shugaban kasar vladimir putin ya jaddada cewa kasarsa ta tsaya da karfinta wajen kalubalantar makiya yana nuni da cewa rasha tana gudanar da manya-manyan ayyukan siyasa na sojin ruwa a dukkanin bangarori a wani furuci da ya fito daga bakin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce sannu a hankali yakin da aka daura kan kasarsa yana komawa yankin kasar rasha sannan zelensky ya yi gargadin cewa sannu a hankali yakin zai koma cikin kasar rasha rungum inda cibiyoyi da sansanin da rasha ta kafa a cikin ukraine za su wargaje tare da tserewa cikin kasarsu yana mai jaddada cewa wannan ita ce makomar 'yan mamaya babu maka talakawa kuma wannan ita ce ɗabi'ar adalci da babu shakka a cikinta shugaba zelensky ya bayyana haka ne a jawabin da ya yi a ziyarar da ya kai zuwa birnin ebano frankivsk kamar yadda ya jaddada cewa ukraine tana ƙara ƙarfi don haka ya kamata rasha ta shirya fuskantar wasu sabbin hare-hare da ukraine za ta kaddamar kan abubuwa masu mahimmanci da kayayyakin more rayuwa a ƙasarta musamman wuraren makamashinta da take amfani da su a lokacin lokacin hunturu a nashi bangaren babban hafsan hafsoshin sojin ukraine ya bayyana cewa a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata sojojin kasar rasha sun kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin kasar ukraine da suka janyo hasarar rayukan fararen hula tare da jikatan wasu na daban yana mai jaddada cewa jiragen saman yakin ukraine sun kaddamar da farmaki kan yankunan da sojojin rasha suka mamaye a kasar kuma sun tabbatar da cewa sun dakile wasu hare-hare biyu na rasha akan hanyar liman da marinka a yankin donetsk a nata bangaren hana miliyar mataimakiyar ministan tsaron kasar ukraine ta ce sojojin kasar ta suna ci gaba da kai farmaki da samun galaba a yankin kudancin bakhmut kamar yadda hukumar 'yan sanda a birnin sumi da ke shiyar arewa maso gabashin kasar ukraine ta sanar da cewa an kashe mutane biyu tare da jikkata wasu ashirin na daban a wani harin makami mai linzami da rasha ta kai kan wata cibiyar ilimi a birnin tun a watan afrilun shekarar ta gabata ce sojojin rasha suka janye daga birnin na sumi bayan mamaye shi da karfin tsiya a wani labari da yake fitowa daga bangaren ukraine yana nuni da cewa sojojin ukraine sun samu nasarar dakile yunkurin sojojin rasha da yin kutse a yankin kireyiri da ke lardin nipro a tsakiyar kasar ukraine sojojin na ukraine sun na faifai na wani farmaki da suka kai inda suka yi tsokaci da cewa an samu ingantaccen haɗin gwiwa tsakanin sojojin sama da wata tawagar sojin ƙasa a yankin kireyiri da ya yi sanadiyar dakatar da da yunkurin sojin rasha na yin kutse a yankin tare da tilasta musu janyewa daga sansanin da suka kafa tun da farko dai rundunar sojin saman ukraine ta ce rundunar sojin ta ta fuskanci hari daga sojojin rasha a cikin dare ta hanyar jiragen sama marasa matuka ciki guda hudu daga shiyar kudu maso gabashin kasar kuma ta yi nuni da cewa an yi nasarar harbo dukkanin jiragen saman na rasha guda hudu a yankin herson da lardin Nipro rahotanni da suke fitowa daga bangarorin kasashen rasha da ukraine suna da'awar cewa sun kaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na kasashen junansu yayin da ukraine ta zargi rasha da kai hari da makami mai linzami guda biyu kan gidajen fararen hula da kuma wata cibiyar tsaro a shiyar gabashin kasar kuma wani jami'in rasha yana cewa an ji fashewar wani bam a wata matatar mai a shiyar kudancin kasar ta ukraine shugaban rundunar sojin ukraine alardin nipro sehi lesak ya ce adadin waɗanda suka jikkata a harin makami mai linzami da rasha ta kai kan birnin ya kai mutane tara sannan babban hafsan hafsoshin ukraine ya zargi sojojin rasha da kai wa birnin nipro hari da makamai masu linzami guda biyu waɗanda suka lalata wasu gine-gine da ababen more rayuwa shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky a shafinsa na instagram ya ambaci cewa makamai masu linzami na rasha sun sake wurga mutane cikin tsoro da fargaba don haka ya sha alwashin mayar da martani kan kasar rasha tare da firgita al'ummar kasarta majiyar rundunar sojin ukraine ta yi furuci da cewa rasha ta kaddamar da hare-hare har sau goma sha ɗaya ta sama tare da yin lugudan wuta kan yankunan kasar ukraine inda yawan makamai masu linzamin da ta harba suka kai 38 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata majiyar ta ukraine ta kara da cewa sojojin ukraine sun samu nasarar dakile yunkurin da sojojin rasha suka yi na sanya kafafunsu a cikin garuruwan leman abdibka da marinka yayin da sojojin rasha suka yi ruwan bama-bamai kan ƙauyuka da garuruwa da suke yankunan biranen kuf yansk da bakmut rundunar sojin ukraine ta fitar da sanarwar cewa har yanzu sojojinta suna ci gaba da kai hare-hare kan tsakanin badiansk da litopol da suke lardin zaporizhzhia ana shi bangaren shugaban rundunar sojin yankin harson alexander prokudin ya bayyana cewa sojojin kasar rasha sun kai hare-hare har sau 29 ta hanyar harba makamai masu linzami guda 126 da kuma amfani da tankokin yaƙi gami da jirage marasa matuka ciki kan yankin yana mai jaddada cewa sojojin kasar rasha sun harba makaman atilari goma sha ɗaya a birnin harson lamarin da ke nuni da cewa sojojin rasha sun yi ruwan bama mai kan gidajen fararen hula kuma yankin da ke kusa da tashar jirgin ruwa da ake jigilar kayayyakin hatsi a yankin Lake sannan porokudin ya kara da cewa mutane hudu ne suka jikkata sakamakon hare-haren a fuskar siyasa kuwa shugaban ofishin shugaban kasar ukraine andriy yamek ya ce tsarin zaman lafiya da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gabatar ita ce kadai hanyar kawo karshen yaƙi da ke gudana tsakanin kasashen rasha da ukraine a cewarsa a yayin ganawarsa da jakadu da wakilan ofisoshin diflomasiyan kasashen waje da suke kasar ukraine yamek ya kara da cewa ɗaya daga cikin muhimman sharuɗan kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a a ƙasarsa shine maido wa ukraine da cikakken ikonta da kuma komawa kan iyakokin da aka shata tun a shekara ta 1991 a bangare guda kuma shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce kasarsa a shirye take ta gudanar da zaman tattaunawa da kasar ukraine amma ukraine din ta ki bayyana shirinta na zaman tattaunawan putin ya kara da cewa rasha tana kokarin ganin ta yi aiki da shawarwari da kuma shirin da kasashen afirka suka gabatar da neman warware rikicin ukraine cikin mutunta juna kuma rasha za ta yi nazari kansu da dukkanin muhimmanci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da mutane miliyan shida a Sudan suna dab da afkawa cikin masifar yunwa a ƙasar. Majiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutanen da suke fama da matsalar karancin abinci ya rubanya a Sudan yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙasar lamarin da ya tilasta wa mutane kimanin miliyan hudu yin hijira a ciki da wajen ƙasar a cikin wata suna sanarwa da hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta fitar ta bayyana cewa mutane fiye da miliyan 20.3 waɗanda suke matsayin fiye da kashi 42 cikin ɗari na al'ummar sudan suna fama da matsanancin karancin abinci a halin yanzu haka hukumar ta fawo ta kara da cewa idan aka kwatanta da sakamakon binciken ƙarshe da aka gudanar a watan mayun shekara ta 2022 adadin waɗanda waɗanda suke fama da rashin abinci mai tsanani ya yi kusan ruɓanya to madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.